من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل شكوان بعض الصالحين والصلاة والسلام على خير ولي المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين باب المرور في المسجد babu mai bayani a kan mutum yi masallaci a wuce ba don kai sallah ba حدثنا مسلم إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بكر بن عبد الله شيء sai an kai bai na irin gida ya kaka ne kai kaka ne ana ce mishi Abu Bakr shi kuma ana ce mishi Burayd bin Abdullah sai kasance ana ce mishi Abu Bakr bin Abdullah bin Abi to shi na ce حدثنا أبو حدثنا أبو بكر بن ala sami ita babu da kakana ke shi ko ya jo an abinci daga mahaifi ne mahaifi ne wanda shi ne abu musa al'ashari ana ce shi abu zahin da kai ana da ji daga manzo sallallahu alaihi wasallam kala ya ce man marra fi shay'in min masajidina aw aswaqina bi lamri man marra fi shay'in min masajidina duk wanda ya kitta da wani abu daga cikin masallacin mu ki shay'in da wani abu min masajid na shi ne masallacin mu ko azwaji na ko kuma kan wanda yake cikin masallaci ko cikin kasuwa da nan da Nigeria balle ya kus alani sani hala ya ake suka fi yi musulma balle ya kus cinki bi kafi hita yi ne alani sani ha akan cininta la ya ake musulma kai su zai musulma a kiyaye wasan abin da yake ce balle ya kus alani sani ha la ya ke da kafi yi musulma kaga falle a kuci ko da kafi yi da tahi tahilai ala da tare a akan cikin ta la ya a kira musulman kai so musulmi da dalilin tarihi babu shi da tilmali kenan kaga an ashe kenan abinda an maka su ne ta ji mabadi man marra bi shay'in man marra bi shay'in min masajidina man marra bi shay'in ko man marra min na fi a zuwa azwajina ka gani man marra wanda jitta min shay'in ga wani abu fi na shi shay'in cikin wani abu min masajidina su ne ka gana shi kina a jira mun kudi nan gashi ana jin shi kuma shi a wuce kamar yanzu nan mun zai shehu ka samu ka bi kofa cikin kudu kai ta kofa ta arewa ba lokacin ta ba sannan kuma ita na kira kibiya ya za ka yi da ita to sai a kama ce na fita cikin tare manon ta yake saboda gudun kare da zuwa da ita babu shi da dirbanci ba mai bayani akan ainihin waka cikin masallaci ana waka cikin masallaci ko ba a waka cikin masallaci to malum ma sun yi bayani kuma sun samu labari malum ma sun samu labari akan yin waka cikin masallaci wasu malum ma sun kai akan yi to wasu sun kai akan ba'i saboda akwai da san mazo a bai nuna cewa ba a waka cikin masallaci kuma ka ta haka ba da cewa ka da manzon Allah ya hana irin waka da jahiliya wanda kasance akwai ba cikin da kuma ba ya ce ba irin kuma zo da Allah kuma ya hana shi don haka shi wa a wanda ya kasance kamar karantarwa ce ga addini ko kuma koyar da addini ta babu kuma ana yin ko kuma ba da kasance ya mun wanta ba su ka kowa ciki illa dai kawai akwai ya mun wani wasu ko kuma ta yi wani wanda ke cin shi a yabe shi ko irin wannan bai da komi shi na ce babu shi da sun mazin a tattuna abu yamani الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع حسان بن ثابت يا حسان بن ثابت الأنصارية يستشهد أبا هريرة شنا سا أبو هريرة شيدا شنا سن شي شيدا شنا شي مشي أنشرك الله إنا تنبيك سبب الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم خادم الله صلى الله عليه وسلم يقول هنا شيوا يا حسان يا كي حسان ثابت عجب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم kai rama ga manzo sallallahu alaihi wasallam ka manzo Allah san ka kan zagi da kai ka ji manzo Allah na maka hankalin yace mu hasan sama sabitin yace mai abu rara ya ce sannan kuma ka ji ba ya ce ina gama da Allah ina tambayar saboda Allah shin ba ka ji manzon Allah yana cewa ba Allahumma ayyuhu bi ruhil qudus Allah ta taimake shi ka kafa shi da ruhul qudus Jibril alaihi salam ala Abu Hurairah Abu Hurairah ce na ji na ji haka saboda wannan ya faru wannan ya zo cikin kitabu balaghi wa ayyuhu Bukhari yace wata rana a samun sai da shi a cikin masallacin manzo sallallahu alaihi wa sallam shina waka a wata ruwa ya tafi kwace guda Allah aka kuda yana gindiri shina waka sai umar ta yi rajin lama an gaishe wasu masallaci wanda zai rabu sai tsawo fatala ta ce kun ku an shudu fiye wa fiye khairu minsa na kasance ina waka cikin masallacin ka wanda ya ƙi ga shi shina shi ne ke amaru sallallahu alaihi wa sallam falka haka ila abi hurairah ya ji abi hurairah yace arshin kaza ina gama da Allah amma da isin da zai wakilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kurshi ji ce wa Allahumma ayyuhu da kulli Allah ta kai shi ruhu kulli Allah shi amna najiya an ce wannan ya faru ya ta sahabi duk sahabai su ta da wani abin ya faru ashe da ba a waka cikin masallaci lokacin da ne a duk da yi ne shi yayin da ce wallahi kana yi ce lalle na ji manzon Allah ya bani wannan a ashe da ainihin waka cikin masallaci ta a rubuta da kyau da an musanya mutan misali to rashin musanya wanga shi hakuri a sheke nan Allah yi to wace waka an ka hana wa a wanda ya kasance an fasha shi ita an ka hana amma wa 'yan babu an fasha cikin ta ba a hana ta ba saboda ni ya zo ga hadisi Tirmidhi ya yi riwaya a yace ya yi riwaya wa daga zuwa ga Allah radiyallahu anhu anas yake shi kuma a daga aisha da radiyallahu anha aisha da radiyallahu anha kala ta ce hadisi na mutum zai wato an uwata daga uwata an aisha daga aisha aisha kala ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kasance yansibu min bana na kafa min bari da sirri cikin masallaci wa yaqumu fihi wa yaqumu alaihi hasan salihin hasan salihin ko daga gare don shi dai haka ba shi cikin masallaci kika sa ku min bari. sai haka wannan shakon sama ya hannu ko bayan suna zafin shi na waka shina zafin kakare don haka ake kenan kaga ana waka cikin masallaci wannan masallaci ne da yake sannan ya zo ga hadisi wanda sili zai rawaito shi shima'il cikin shima'il nashi ya rawaito wannan hadisi wa daga anas Allah da ce lokacin da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya zo ga umra ta nan ko ya zo ga umra ta ko shi masallacin ya shiga cikin masallacin Makka wa abdullahi ibn rawaha bayne dai abdullahi ibn rawaha shi na gaba gare shi shina cewa hallu ba kuffari an sabili al-yawma nadrikum ala tanzili دربا يزيل الحام عن مكيله ويسل الحليل عن حليله yana haddu ba da ku ya ta gare ku ya yi arziki ne daga hanyar kusa kama hanyar su ya ce aliyu mana zai kuma ala da zai wallahi da lokacin ka labinku za mu buge ku za mu rike ku za mu kare ku ala tanzihi a kan abin da zo cikin alqur'ani fadari ko fadari ko ko kala anai fadari ko min kun kullu banani saboda ni kun tambaye Allah ya koya muku da kafa Allah ya ce in da ku sarar ku sayar da kai to shi ne ya ce wallahi za mu kare ku za mu kare ku kare kake tsara darban sara wanda ka tace yuzilul hama an majidi wanda ka tace da riga da wurin zaman ta to muka yi muku irin wannan tsarin Sada na wanda yake ce wallahi wato wannan tsarin in muka yi muku shi wai sirrul halila an halili wannan tsarin zai sa ainihin watan aboki shi mace da aboki ne saboda wahala wahala da yawa aboki shi shekashi shi bar aboki ne yace wallahi tsara na muna tsaran za mu sare ku tsara wanda ya kasance wallahi tsarin nan sai ya samu ya bar kuɗi saboda wahala da ta shafi shi irin wannan ya faru ga ainihin da zuwa kuma da an kai yayin madani akwai wani mutum wanda aka ce ma sun arba'in mun zuciya dubu da shi wanda aya ta kusa aka yi ne ma da Allah ba ta zuwa min ma da Allah ba ta zuwa wa ta min min abin da yake Allah bai sanya mu mutu zuciya guda mu cikin cikin cikin cikin to kan wannan ana ce mishi ana ce mishi mai nuna mu'amala al-sihiri sai ya kasance larabawa saboda abin da aka yi na shi kuma ga shiga dina ga shi zarumi ya kasance komai biya shi na zai yi sai larabawa suna cewa ai babu abin da ya kasance saboda duk abin da ya kasance zuciya biyu ne shi zuciya biyu ne cikin cikin ma su abin da zai yi kuma ya zai haɗa shi sai kama cewa كان لي قلبان إن لي قلبين a في أأكل لكل a منهما أفضل ما كان محمد yace zuciya yi a gara cikin zuciya yace ko wace zuciya guda ina fahimtu abin da manzon Allah ke da abin da manzon Allah ka fahimta cikin zuciya kawo zuciya guda ta zuciya ne zuciya ta guda ta ta zuciya to kuma ni yau ne shi ku gashi guda gare shi to shi da sai ta kama sai ta yi a shi da rashin kunya da an ka zo badar aka kausa aka kausa da yaƙi ya yi tsamari ba a san lokacin da shi ne ba da ya gudano sai da cimma abu su faya da tafiye cikin raƙuma abu su faya da ganai ko da abu su faya da ganshi kafa wata kafa sai guda takar mai ne guda da kafa guda da hannu takar mai guda da kafa guda da hannu sai abu da kama ce mishi ma halu na tuni a halin mutane can bada sai ce wallahi dukkan na sun tarauta manzon Allah ya tarauta kun wani ta ce to ya an kai na ta kafa ta guda ta ya takar mai kuma guda ga hannu takar mai kuma guda kafa guda ga hannu ta ce wallahi ma shi a cikin na annan fatir bilayya ya ce yau na ban gane komai bai da suna ne na sun yau na kafa <laughs> da kan mai guda ka sahabu rabi to wannan sahabban mawdu'i ne ma riba wannan mutum da tsayanin ƙarfi sannan wanda kasance ga shi da ƙarfin tunani to lokacin da wanda ya faru zan samu ɗayan ainihin kafirin a gano cewa zan nan na kafin su hazari a shirki kenan da ta rabu karbani wannan kana rabu karbani da ba da siya na alaihi alaihi ya kasance zuciya ne da bai mace tsakar da ya gamu da ba to shi na ce za mu guje ku wallahi sai mun ba ku tare sai mun da ku sai mun tare ku wai su hadin an halin abin da ka sa a aboki shi ruwa to yau gashi di ba zarumi na kai ce zarumi amma ya kasance ya ko da gudu ne ne su to da gudu da kalmar bura ko abu da hannu da sani ba ta kuma mun kenan sallallahu alaihi wasallam to don haka gashi nan kaga ana waka cikin makaranta waka inda kasance babu abin da haramci cikin ta sannan kuma ba ta kira zuwa ga aikata aiki na almata mu komi ana yi ana yi an ba ta an yi cikin masallacin makka an yi cikin masallacin madina sannan kuma an yi gaba ga manzo sallallahu alaihi wasallam inda ba cikin masallaci ba kuma an yi gaba manzo sallallahu alaihi wasallam gaban shi an yi gaban gaban shi kuma sannan wanda ya ce shi ya rinka manzo da ya kuma ta abin da ya sami kuma ya manzo sallallahu alaihi wasallam ga kuma da shi amma manzo Allah ta kuma yi ne ba shi yake yake cewa inna rasula إن الرسول لنور بالتداول محمد من سيوف الهند مسؤول yace hakika manzon Allah haske na wanda aka haddaka shi yace sannan kuma takobi na Muhammadu irin ne mun gobe sun yi masulu da bakin takobi irin irin sai mu Allah ce na su da rai a ba takobi ne ba takobi Allah ne sai mu Allah ya gara dan nan mu Allah ya kuma yin bashi sannan a wurin da aka ce ma na ta alasa ya kasance mawaƙi na don shi ma na amma na alasa ya zo ga wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi na waka cewa wa inna wa inna wa inna kullu mutane wa inna kullu mutane ina cewa gargarar sama ya ce wallahi mun kai ga sama majalar da kuka wujudan da kyauta musu da shugabanci wa nuna duko ba suna da mali mu samu ke da wannan watan a kullum kai ko kuma watan inda mun kare muna da mu samu da a yi da wannan sai mazu Allah ce za a ya ba da ina za a samu ɗauka ta wani sai ke mijiyar na da duka ya rasu da ke gida a jin tare da ya rasu da sai mazu Allah ce na insha Allah kaga a jikin nan dai kaga a jikin nan waka na da matsayi to duk wannan maluma sun kare cikin makami shi matsayin waka kai saboda waka an ci maka shida ne shida ce wajen abin da kuma makai za a kawo abubuwan da an kusan faru da manzo sallallahu alaihi bani a cikin gabanin shi maka babu asalin hirabi da mace bai mai bayani akan ainihin ma'abuta makamai cikin masallaci shi ana shiga da makamai cikin masallaci ko ba a shiga shi inda mun kayo babu rumuri da mai ba da mai da kan gintawa shi masallaci sai ga wannan da shi da kike a cikin Allah ce duk wanda yake cikin masallaci ko shi ka son in shi da ake da to shi rike kaihinta da ainihin cikin cikin cikin da ne. hannu shi rike kaihin da shi rike da shi da ya to ko ga shi an ce shi ana shiga da makamai cikin masallaci ko ba a shiga to shi na ce babu ashabul qururi fil masjid bai mai bayani akan ashabul hilali ma abuta makamai fil masjid cikin masallaci حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح هو ابن كيسان عن ابن شهاب قال اخبرني هو بن الزبير wata dan zubairu ya faɗa mini an na aisha da radiyallahu anha hakika aisha Allah ce ta kala tashi da kara aikar su zai na gama zan Allah sallallahu alaihi ma yau wata rana Allah ba da hujjaci ga kofar gidana wal habashatu yal'abuna fil masjid al hali habashawa suna wasa cikin masallaci babu ashabin hidalu fil masjid abu na masjid ba an bashi makami ba wa rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallam wa Allah yasturu ni bil da'i shina kare ni da ainihin sani ne a anzur ilayhim wa ni kuma ina kallo ma da ilayhim ina kallo ma kasu don Allah shina tazuri shina kare ni ni kuma ya sai gowa don haka ma ruwa sun kace ba ko me ake ina ko ya akwai halaccin kallon wasa in dai kisan ciwo wasan da a wasa shi da bai kwarai in wasa shi wanda kasance mu baya ba mu kuma ana kallon ko da ko ainihin cikin kasuwa ne kudin ne kamar irin wannan ka zo balle ma cikin masallaci ne ko ka ga wannan amma ashabul kirari babu ashabul kirari sun bari amma dai ba mace mutari ba to shi na ce da Ibrahim ibn Muzir Ibrahim ibn Muzir ya kara yace hadathana ibn Muhammad a habar ne Yunus ibn Yazid al-Ayyi an ibn Shahab kenan ka ga Yunus an ibn an amma wacce riwaya ta Ibrahim bin Musa'alin ta ko kuma baya ta Ibrahim bin Muzilin ta yace haddathna ibn Wahab khabarni Yunus wa ibn Nabi da al-Ayni an ibn Shihab an urwata an Aisha qalat ta ce ra'aytu Nabi na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wala habasha fi yarqabuna bi kadalik na ga manzo Allah wala habasha al-hali habashawa yin abuna suna wasa bi kadalik da makamansu cikin masallaci shi ana wasa da makami kenan in ana wasa da makami sai ta ja da baya mai makami ya yi wasan mai mai makami da shi ke gare ta sabanin shi fito shi shi ta ya haka na bai sani shi na da su kurta don haka can aka hana wanda ka shiga masallaci shi samu kai kai ta tuko gida ko kuma da ainihin shi ne mashi ne shi ke ko ne kiba da shi ke cin da na amma wanda ka wasa da makami yana kiyaye da ita zai yi makami da ita zai ba fada to da haka sai malu wasa shi ashe nan wasa suna shiga hukumi ana yi amma wasa irin wani da ke tsirai ne ke fada ta kauna training ne aka yi mata ta ruwa wannan a cikin annashin masallaci su waje sallah da ta ƙi da nan da ta faɗi sallah kuma ana son a yi wasa to da a yi wasa da kasance ba wasan kwarai wanda sai an sai sun shiga masallaci suna wasa da makamu ana wasa da kufa da masu da isibiyoyi to shi ne aisha da zai lafa amma bai ta tsala kallo ta zo bakin kofin masallaci suna suna tana da kofin tana kallo ta ce mazu Allah sai ka zane ne haka sai kare ni da kai ina son in yi kallon shi ke nan sai sai ne ɗauko haɓa ta ya kiyaye bane ne ne ɗauko haɓa ta ne aza a kan kawo ɗafi ina kallon ni kallon ni kallon shi ke nan kuma an yi kallon kuma shi ke nan ga da mi sallah wasa ko ta ce ya zuwa zalimi ina libin wasu suwa ina libin suwa a kiyaye ma aikata ce an zuwa zalimi ina kallon wasan ba ainihin na kallon suwa don malumma suka ce wato wannan kallon wasa ya yi magana na akan kallon wasa ba magana akan mace da jini ne ba don daga matan mazuna da zawa a daidai suna da ta kuna a hannun bai gidan da kula da dukkanin abin da ke iya na suwa ga yana bai na zuwa shi zuwa da su babu kirin bai wa shi na ya alabi bai da babin bayani akan ambaton tsayesuwa da tsaye alal mimbai akan mimbari da bari shi masallaci babu komi ana ambaton tsaye da tsayewa ba wai ainihin tsaye da tsayewa da shi masallaci ba a'a magana akan tsaye da tsayewa ne akai magana ta tsiro akan tsaye da tsayewa babu komi ne mai ya samu shi da tsaye mimbari ne حدثنا علي بن عبد الله قال اخبرنا سفيان سفيان ون ابن عيينه an yi haya daga haya bin su yi da al'ansari an amarta binti abdurrahman an aisha radiyallahu anha kala ta ce a ta da ha bariratu barira ta zo da take alha tana tambaya ta ce ta ba ta kan ban wata taura ita da ta tsarfa ta ga uwar gidanta a kan hutiya hamsin. kusan kenan abin da aka ce ma hutiya rauni da hamadu da ne 40 kenan kaga a rashin gida 50 ta ɗarma wasu ta a kan hutiya biyar kenan arba'in arba'in gida duk dubu nawa kenan a ɗari biyu kenan ko arba'in so biyar kenan dirhami ɗari ta ɗan mafaka akan dirhami ɗari to kenan shi daidai kenan mi a daidai misali kamar misali kuɗi ce ta ɗan kusanta akan dirhami ɗari biyu kuma dirhami ɗari biyu da za a biya su cikin shekara biyar to sai kasance sun zo inda aka ci ta su an tafi taimaka ne in biya muku da saboda sun da dawo gidan mazo da ba shi kun zama shi da ne tana su kuma gidan mazo da zama gaba ɗaya kuma ga shi ya kasance tana cikin ƙayyar mutum tana cikin biyan masaki to shi na ta ɗaya kasance alas a ta zaha barira barira ta zai cikin Allah tana roƙon ta cikin ta mata har akan fasarta ba ka san ce in eh, shi ke a ɗaya in eh, shi ke ne eh, kina so a ɗaya to a halaki sai in biya ainihin wani don ta gaba ɗaya wani dole wala wani sai ba saka ta kasance gare ni wa a su asuqu ainihin wani sun kace in shi in kina so yaje Aisha a ɗan ki ba ta fansa a ɗan ki ba ta masarta ki ba ta ma bakiya abin da yake in ki ba ta ma bakiya wa yakunu wala wala na sai su ci wani bantaka wa qala sufyanu ma gata sufyanu ya ce wata rana in shi ki in kina so a taka ta ha ki iya ta kai kunu wala wala na in shi ki in kina so a ɗan ki ha ba ke ki ba ta abin da yake wa yakunu wala wala na mu kada barantaka sannan su bayan wata shi na karantarwa ta ce kuma in shi iki a a ta kace na in kina so ki yau da ka kai kun wala wannan ma da barka ta shi ta ji su bayan su a sanu yana wala ma ja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo cikin gida da tarau da sai ta kuma sai abin da faru kenan kamar wannan magana ya joka ya joka magana mai kuri ko sama sama amma da ba zai sai mai bayani da ke gani kaji kaji kaji kaji da muka da barira kaji kaji da muka da barira lokacin da wada manzon Allah fa tsara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ce wanda in ja ya haka sai ta in ki sai ta haka ya haka yau ta fa innal wala alima ka in ta yi haka sai ta wa ki ya haka yau ta ki sai ki yau ta babu zikirin bai wa shira'i alal mimbar din najis din najis alal mimbar ba da bayani a kan an fito saye da sayarwa Allah bai bari a kan bai business ibtaiha ki sai ta wa ta ki ha ki yauta ta ki sai ta ki yauta ashe ke nan kalmar nan da ki sai ta ki yauta ta ashe an yi magana a kan saye da sayarwa an yi magana a kan akan tawa, an yi magana a kan barantaka ki yauta ta kuma ki adaban ta kafi babu sirri bai wa shira'i hadal min barzin masjid ma inna wala ma alfa hakika ba suka tana ta fasa ga wanda su ba a gogo ya sun masa annabi amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala bari manzon Allah ya fa minbari wa qala sufyan maratan sufyan ne ce wata rana wata idan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala bari wannan kaga an bata minbari kenan ya shigo babu zikirin bai'i wa shira'i ala bari. بين بين أن كان سيد السير وما أنت في سيد السير وعلى من بين أن كان في سيد لا شيء كان عمري فشينا فقال زي ما قال الله شيء ما ضرب أقواني من أين شأن مسموح أن يقول من الله سوى الكلمة شيء إن كان جيني شيء وواني وواني لسنتي آ ما شأن مسموح ما شأن مسموح سنا كذا سنا كذا سنا كذا سنا كذا كذا كذا كذا أمري كذا كذا أمري فشينا سيمو قال الله شيء ما ضرب أقواني menene sha'anin wasu mutane ya tare kuma shuruɗa suna shaɗanta sharuɗa laita fi kitabin la shirin da kasance ba su cikin hukuncin Allah ko ko ba su cikin lauhul mahfuz laita fi kitabin lahi ba su cikin hukunce hukunce Allah ko ba su cikin lauhul mahfuz abin da aka ce ba a cewa cikin Alƙur'ani sai cikin hukunce hukunce na Allah saboda ni alwala'u lima fi ayati cikin alqur'ani ko sai malama sun ce a shi na abin da kafin ki saboda abin da Allah ce wa ma kuma atakum rasul ko wa ma na nahakum an fannu ko shi kenan alwala wal a ta alwala cikin ne saboda abin da Allah Allah a ciki mai da shaitan mai da shaitan ko shaitan ta da wani shaitan ta fi kitabillahi wanda baya cikin hukunce hukunce na Allah balle ya talabu wannan sharadi ba shi tabbatar mishi wa in shi tarada da rasul wai duka da ko ya shirye-shirye nan ne aka malukin shirɗi ya hasko in ya shirɗi da shiga ba abin da ka tabbata shi shirɗa ne saboda shirye ba ya cikin kocin kocin Allah don da aura umma shi a hukunci na Allah ba ainihin wajen ka sai da bawa ba ka sai da bawa ko ka sai da ba ka da kuma ka da wuta ka da ka da ainihin ba kai ba haka na bara to yanzu ya koma cikin rikici wanda a cikin islami nace qala Aliyu ali ibn madini wanda yayi ruwaya ta uku wa hadisna ali ibn abdullah ibn shah hadisna sufyan tare ashe kenan wata Aliyu ibn madini shi da riwaya an sufyan ko sufyan shi kuma anwa an yi hayan su ne al-ansari yayin da ne al-ansari anwa an amara da binti abdurrahman ita kuma anwa an aisha radiyallahu anha ko ashe kenan kaga ali ibn madini anwa an sufyanu da wayna sufyana an ta. amarata an aisha radiyallahu anha an shi da wannan hadisi duk an ana cikin ciki to tun da akwai ana ana tunanin kiri su bayan rani da shi a cikin masu da an fiye da wannan to shi na sai buhari ce ƙara aliyu aliyu ya ce ƙara ya haya ya haya mutum idan aka samu wannan aka samu na ya haya mutum idan aka samu kenan kenan ta da aliyu na biyu sha da riwaya daga ya mutum idan aka samu shi kuma ya mutum idan aka samu anwa ya haya mutum idan aka samu وعبد الوهاب عبد الوهاب بن عبد المجيد وكان كينان كذا يحيى بن سعيد حركه دانو da shi da abdul wahab ibn abdul majid at-taqi dukkanin su anwa an yi hayar da al-akhari an ji ko sufyan yana an yi hayar da al-akhari ya hayar da al an yi hayar da al-akhari abdul wahab ibn abdul majid an yi hayar da al suno kenan mota uku ke na ko an amarka daga amarka har yau an ana maka samu babu babu hadisi wa qala ja'far ibn awn ja'far ibn awn shi ma an wa an haya daga haya ashe ya hanci da al'an tarihi kenan shi na da wa shi na da ainihin su ganin ko ya nata shi na da abdul majidi shi na da abdul wahid abdul majidi shi na da wa shi na da hanci da alaka tsani shi na dawa shi na da jafarun auna a sakafi ko jafarun auna ko haka na ko to dukkanin su an yi haya kala sai shi ya yi mutu da al'antari ya ce kala da mutu amurka kala ya haya ya ce samitu amurka na ji amurka kala ta ce samitu aisha na da aisha kenan ka ga kashi ba shi kenan an samu an samu hadisi an ce da amana kenan ko kala da aisha radiyallahu anha rabahu malikun an yahya an amarka annabariyarsa rabahu malikun an yahya kenan yahya shina da ainihin alibai da yawa malikun a ta shafi alibai ne abdulwahari a ta kafi shafi alibai ne ya yi da idan aka ɗauki shafi almajirai ne ya faru na aune shafi almajirai ne ya nuna ɗayan shafi almajirai ne an kiyaye ko to cikin su hadisi na wannan wata jahrun aunin shi mun ka samu da tamani ba da al'ana ba amma duk dukkan yan hadisin a ce ne ga al'ana a ciki to tun da wannan su ya rito shi a cikin mawuta da jiki a shi ya samu ta ba a saboda an samu tamani tun da an samu tamani ba da zai ke sai dai hadisi na malikun abin shi kuma abinda a ciki ne isali a ciki ne don abinda a cikin na malikun alasin wani babu malikun an yi haya daga yan biyu ne al'ansari an amarta an na barira ولم يذكر صاحب المنبر أن بريرة أن أمرت أن بريرة فأن أمرت فأن عائشة قالت أتتها بريرة أن أمرت أن بريرة أمرت بنت أمرت بنت عبد الرحمن وتمنى من إذا هي بريرة dan barira ta habanya ta samu hadisi da sahabanya wanda ya kasance ta yin take da ta Aisha radiyallahu anha ba ta samu hadisi da sahabanya wanda ya ce ta barira a shekin da ka ga akwai misali wannan ko kuma ke cikin ayin ayin da Aisha da Allah ba ko mutum ne mun sahabi sa dani wannan yanzu bai ambaci mutane da bara ya fara bari ba cikin kuma hadisi na Malik bin ba ko fata da nan bara ya fara bari ashe ke nan kaga abin da kawai ce ma ba da akwani ya ce kun shi mun aka kawai ce ya fara bari ba babu zikirin zai ko shirani alal bari din babu ta kaliyul mulazamatul masjid a wajen muke adiba adina lubabu rawi a wajen muke matalai da jirgin na ɗanyi kana ta ba ta zobe a hadizai fi matani la ta ba ta a darajahu ibnu adi maryama in a halajahu أو جمع أثرات الحديث في فجئت في وقت الصلاة متهات muna bayani a kan hadisi mudarji ya ce abu yau makarani ko kuma tattara hadisai guda biyu ya isnadaini wanda kasance isnadi biyu gare su sai a haɗa su bi a hadisaini da ɗayan isnadu duka guda biyu matamaini na da isnadaini wajen hadisi biyu na kowane hadisi na da isnadi biyu sai ya kasance halittun da guda biyu sai ka gane su guri guda sai ka ba su tunani guda bishiyar ce a wajen matsalai ko tara halittai guda biyu da isnadai ne masu isnadi biyu sai ka haɗe su yi a hadisai ne ga ɗan ina dukkan na guda biyu ta ce halata na fasu kamar yanzu za ta na fasu sai ka ce a darajar hudu da ne yamma la ta na fasu a darajar hutun abi maryama da na abi maryama ya shiga sheshi yi matan din a halatta hu lokacin da ya rubo shi ya sanya shi cikin ya sanya shi cikin kimatan za ta bada Allah ta nafasu tamkar la ta nafasu a darajar hutun abi maryama da na abi maryama ya shiga sheshi in a halatta hu lokacin da ya rubo shi ina shiga sheshi kimatan za ta bada cikin zaɓi ba wanda hadisi yake hadisi na wanda ya kasance wasan da sa'i zuwa abin mare mai rubuto shi a ya rubuto shi an malikin da anasin anin zuhuri an anasin anin nabi sallallahu alaihi wasallama a la tabagaru wala tadabaru wala tahasadu ta shiga da wala ta tanasu la tabagaru wala tahasadu wala tadabaru wala ta nafasu wala ta nafasu a tsare da hudun mu abi maryama fi isnadin ma har sun isnadin shi daban shi wannan isnadin din shi ma an ruwa shi an malike sai dai malikun an abin binadi an al'arabi an abi huraira an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wadanna kashe don gudu da su fa zanna hakika tun labari wanda za ka babu wa inda da tun labari wanda ke ce gaba a shekin nan labari da to in an haka kanta shi abin da aka fara ke nan yanzu mutum zai hirci abu in yau da ce shi mutum shi gaskata gaskata su ka ba da labari a kai da to shi a mahi ce a kai da a mahi muni to shi wannan mazo Allah abin da ce iya kun zanna ka shaida ku da su fa inna zanna ka zuwa hadisi da to hakika ne mahi tsayin labari sai mazo Allah ce a la ta hasa la ta hasa kada ku hasada wala da na basu kada ku ku goyo da shani duniya wala da na basu a la da hasada kada ku hasada a la da jitta su kada ku yi yan wala da na basu kada ku goyo da shani duniya wala da hasada kada ku hasada shi wannan hadisi haka yake hadisi na wanda ya kasance shi wannan hadisi da yake malikun anatin annas a'raji عمار بن عمار بن انس عن ابي shi kuma shin wanda yake wa dan sayyidun abi maryama amma ne ga hannun zuhuri an adabi shi adda da ta baga wa za ta hasadu wa za ta zaba sai ya kara da la ta zaba a shi kenan kaga wannan ya wata shi ne ce auren watanai ko kuma dan tara hadisai guda biyu da isnadaini masu isnadi guda biyu kaga in ka ina ne nuna wanga isnadi wa tansibu da abi maryama an malikin an zuhuri an alaka shi kuma wancan isnadi malikun an abid nadi an al-araj an abi hurairah na farko bai da za ta nafasu na biyu da za ta nafasu to sai ɗauko hadisin ga mai za ta nafasu bai ba shi isnadi ba sai kuma za ta nafasu da za ta su. wala ta zagaru wala ta zabaru sai ta cikin cikin mata guda ya ba su ina ne guda kaga in kake ba wata ne guda can amma ina ne ba ina ne guda ne ashe in kake ba wannan mun gidan jiki wannan shi aka ce mamman gari suna yi to sai ke auni au jama'a da na hadisi ko kuma kan tara bangare ko na hadisi bi da shi ina ne guda shi ne zuwa kan wasu shi kuma na hadisi na na asimin kulaibin hadisin sufyan kulaibin a sufyan yana yawaito wa da asimin kulaibin an abihi a walidin hujurin da walidin hujurin wa da wani basaki na daga cikin sarfin yaman yace na ga inda manzo sallallahu alaihi wasallam yanzu inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ni gode manzo Allah da sallah ni da sallah dai da ni kiyaye sallah an ka sallah da sallah a na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi gona ga aiki suna wa ne wasu ishara haka sallallahu alaihi wasallam wani kashe hannun shi wa alhaji da ke mai yi kuma da ne sake zan ke musu wadan wa'aikihim ta taharrabu fi jirgin siyari hannuwansu na magana ta cikin ne su saboda ne tafi balle ma a yi damu a yaka ko cikin sallah hannun shi ya ce to su mai kitu musin nan wannan isnadi ne daban isnadi na na ainihin wanda asimu ya zo an abdul jabbari an abdul jabbari ibn abi ne abdul jabbar ibn abi wa'il amma an ba al ahli an wa'il abdul jabbar ibn abi wa'il ya yi riwaya an ba al ahli ga sashi biyan na wa'il ibn hujr an wa'il daga wa'il ibn hujr to shi au ashe ke da ka wa'il ibn hujr sakwa biki ne da manzo sallallahu alaihi wasallam ya tsohon farko lokacin dala. ya kuma manzo Allah in yi sallah an ka sallama sallah ta kai na ya ko na waya kan wasu garuwa hannu na kuma zo cikin lokacin tsari yake sun yi na kan wasu biyu wata shi tsari lokacin tsariyar mutum ta ta halar ba idan yake yi da yari hannun suna makar ta cikin kuma masu kauri mutumin da suna rayuwar ba ina ne guda wannan ina da lahi kuma ja'alun kulamin na an hakihi amma an amma ilmi su ne wanda kuma watan hatimun kulamin na an abu jabarin wa'ilin an ba da ahaliki amma ilmi an ji ko to a ke da shi a da kuma kuma magana don haka sai ce a wajen ya alwala da hakiki ko kuma ta da bangare da nuna cikin kaci ba a cikin hadisan ga ɗarfin na wa ɗarfin a shekin nan ta ga hadisin ga ya taho ya dogara ya taho ya dogara ta sallah ya sake dawo ya gudu ta sallah a shekin a gane suke ya tafa sallan mawazo da lokacin bazara ya tafa sallah take lokacin mutu a shekin nan ta ga ta sallan ta lokacin lokacin bazara zuwa da rawala ta yadda hannuwa haka ga yanka ya sallah to lokacin hudu ba hannuwa sai zuwa su nuna wasu kuke a cikin yin da zan sannan mu gaba kan su kai an ce har masu ne ya suke suka ga ta ce na ka mu ruwa ne ke da ruwa ne shi da mun ta dawo sai sun ma ya ce shi na ce aujar Allah ta hadisi ko kuma ta fara bangare da wani hadisi ne da nake da lura ka ce to tamkar to ki ba su salati ga kuma annabi sallallahu alaihi wasallam maka hadisi na daga babda na da guda kuma da mun kai bayani alhamdulillah sai da tuna su da an ga ce annabi na kare ta wajen kallon masu na wasan da suka kula shi na halatta mata su kula da bijin da wasa ba shi halatta ai ko nan wasa ka ji mai bayani an ce wasa da take mubaliya ce wasa da mubaliya babu kuma ana kallon wasa da mubaliya to su mata wace wasa mubaliya gare su wasa wasa mata mata da mata da ma'alin da ce akwai wata wasa da mata da su ina kai wasu tana da karin wannan amma wa sabon da mata da maza ke ko da maza ke wanda ba su halatta ne su zanci mun yi bayani ne ainihin da abin da mutum da ne da ko da ne maka gidi wannan shi cikin al'adar haram na yi kuma da kuma abinda wannan yin ke ya gani abinda wannan shi ne ke ya gani cikin sura sura na mijin haram na kan sannan sura da kace har na da ni a ce daga hoto sura dan talabijin sura shi Makala wannan ya ce yana tambaya a yi mai bayani dangane da wayan zinunan Al-Qur'an da dokoki. A bayani kan masu auna Qur'ani da bugun gaggawa kamar an misali a إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تأتيك تنشي شريك بأنا يا أبي أنا أنا يا أبو بشر بن هو من شأن أنا sai wannan yana tambaya da gane da hukuncin azumin rajab wai wani ya ce yi na yi ne azumi ne ce ta sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam ya kora da aiwata da ai da babu bid'a cikin azumin babu bid'a cikin azumin azumin rajab sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya yi da azumi na ashurul masu girma rajin mai cikin su rajin mu za ka yi na ko a shi in ka diba idan manzo Allah ya ce uku ne yanzu bin zago shi a daga ya ce shi ne rajin manzo Allah ya hura da abin mu da jima girma. ma kenan rajin bai shigo ciki ba a shirin gurin a a arba'atun ashkur watanni guda hudu masu girma su manzo Allah ta su manzo Allah ta magana watanni guda hudu masu girma su manzo Allah ta magana sannan bayan haka na nake ko uku ne yanzu shi kuma guda da bai shi ne rajin mu da shi ne rajab shi na ruwa da cewa ya lantarki ta hau cikin da ke da gani ka ce duk shekara ta koma rajab duk shekara ta koma rajab da yi to haka ne wani azumin wata na rajab shi na nan suna ce ta mazo sallallahu alaihi wasallam wanda ce bi da ake ba fahimci hadisi ba saboda ya zo ga suna ta mazo mazo Allah ya ce a rubuci wanda kuma shi girma kuma watan da kuma su girma dukkanin malumman hadisi sun bayyana da wannan rajab riwaya ce na. ba wai ainihin tawiyya ake ba ba tawiyya aka ba aka ke hasara da ciki saboda kaza saboda kaza mazu Allah ya tashi yau har wata da shi ne kuma jini ni masu girma masu rama wanda mazu Allah ba da duniya a cikin su sannan bayan wannan kuma a ainihin cikin sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallam akwai masu azumin shekara guda Aisha tana azumin shekara guda a wannan Abu Talha shi azumin shekara guda Abdullahi Umar shi na yi sahabbai na magoje akwai masu azumin shekara daya in ana so a diba lissafin imam nawawi shaiki na mutum kawo a diba muhaddas shaiki ne na ainihin a nan da a wanda sun yawa almajin mutum muhaddar shaiki ya kawo sahabbai waɗanda sun kai azumin shekara ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya abin da ɗaya kawai a ba su azumi ba iya sallah didi sahiyar sallah da rama da kuma sallah ina ba su azumi saboda ya an zo da ayyuka ya yi a kan wani shekara guda amma zuwa kusa ya ina so mutahari na nan so mutahari na nan ga wasu gami a hasu a yasar lafi ci a ya so mutahari in ka hita zuwa yasar lafi a ba yasar lafi ga wani shekara guda ba kai so mutahari ba jarin da ta ya gaba ɗaya kai da ko shara ba shi ka so mutahari wannan ko bayani na maluma su hudun azubai a nan shi ne wannan bayani su ainihin wannan ma'aikatu wannan abin da ta yi a yi kima a rikin wannan bayani shi ma wannan ba imamu nawawi cikin a majalisar mu muhammad ya yi wannan bayani sannan ya kawo ma akwai akwai sahabi wanda mu sallallahu alaihi wasallam ba da mashi alƙi shekara da wanda manzo sallallahu alaihi wasallam shi ka shi cewa sai an ka samu manzo Allah ya ba wani sahabi ya mashi azumi shekara guda ya ba shi da mashi azumi tare da ba to azumin ne bai na sunna ba to na da bid'a ga wadanne hukuncin wanda ya kasance masu girma na manzo Allah ya azumce su ya fara wannan abinci su rage bai shigo shi ba ya shigo shi ko wata rage azumin wata rage bid'a ne ba bid'a ba ne wanda ke azumin wata rage kuma azumin wata rage bid'a ne su shaɗa bid'a. ما حكم أقوام يلبسون ثياب الكفار ومعنى ذلك يستدل بحديث إن الله لا يدعو إلى صوركم walakin ya zo a yana tambaya menene hukuncin ainihin musulmai masu zuwa masu zuwa yin kafirai bayan fasa yin wani zuwa yin kusura ta wuce da cewa inda za a yi kuma yin kusura ta wuce da aikin mazo inda za a laye gudu ila suwarku wala a yi tariku wala kin ya gudu ila gurbi ko Allah bai ji mai tsoro bai ji mai tsoro sai dai abin da ke cikin duka tabbata Allah na aiki da abin da ke cikin eh wannan haka ne Allah ba zai yi hukunci da abin da ka ba ko kuma ainihin abin da ke dindiginka Allah ne ma hukunci da ta cikin zuciya amma wannan hukunci Allah ke. amma abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce a man ta shafa ya kai mun gwamnati kun yi kama da mutane da shi kuma wannan ajiba yake da zaɓa zaɓa mutaqimi muhalafatu ahli dini da jin ya yi bayani akan ba a wata shi ba da ba shi kawa irin kawa kafirai asiyu kawa irin kawa rai haram na saboda shi shakku na da rai man ta shafa da kawai hoton kun yi kama da mutane da cikin su kun yi kama da su da cikin su nan cikin mawakan wani hausa musulmai mu akwai wanda ka cewa wandon da nan bola shi da tsala wata shi ya tsala ya yi dauki tsala ban ba ya ce ko shi ta shiga na. ya ce murna aka wanne mai namara kusa ta ya kara kafirun na koda ba ni gayyar shi ma to ya ga wannan ga dan bola hanke dan bola hanke ne da shi da sala hanke kusa bai sallah ya kaji da ba dai wanda da wani da yi wani da ka ne ne haka da ba a kama da ibrahim musulmi shi shi sai ba irin fatan saboda mishi hamadin soyayya abin da ya yi shi wato ainihin in tana shiga irin shiga kakarrai to shi abin kamar tana kuma su tana soyayya ce kuma wannan shi ta rage magoya da zuci don hakan da ba musulmin da ka zama cikin kakarrai bai samu ainihin rangwame ga musulunci ne ba dan sai ya kasance shi na soyayya da wasu da su da kuma kafiri da iya zuwa shi musulmi shi ma ta zo da shi ka yi tare shi don haka da aka so ta kai kawai irin ta wasu ta yi kawai irin ta musulmi ta kai shiga irin shiga su ya shiga irin ta musulmi don haka mace cikin ainihin alula'idoji na jihari aka ce idan muka cika kafirai da yaki to mu hana musu sanya kawa irin kawan mu sannan kuma sa su yi kawa irin kawarsu in sun ka sanya yi babu zinari ta jin sa su gari in sun ka yi babu da garce kafir don shi kare ce da shi ban mata su da kansu in ba su zai a sa da ta su rumar da musu an ce da wannan duk wanda ka yi da ta wata wata akan koyo sai an hukumo kai ka jiya ka so a cikin ka so da ka a cikin ka san sai ba ki ta gani ne shi ta bai magana sai magana to kini ka sai eh, ka kan mi ka sai a cikin yanzu in ka diba ka sa kama ba ka sa akan kama da kai yau hakan zan kama irin kama da musulunci duk da kai ta kai ta ka kuɗe ka cikin su amma wannan dukkan hidimarun masu ce haramu wasu maluma ko su kana sun ce shan shafi da magana ana magana a akan ne wasu maluma sun ce ana magana a kan haram ko sun ce ana magana a kan haram in kayi da niyyar lalle a yi koyi da kai na haram amma in ya kasance kuma ya tara da al'ada ko da ta tashi da ko ana ba ku da kana da kuma da ta ya tara ba su ko sun su ana tashi da domin sun ko ko sun da tashi da kowa da da kun da wani da littafi su ma su tashi haka kamar yadda su ayyuka kasu wanda ka tashi ga shi wanda ya yi ko da in ka jiba hoto ne ga shi da kuma dole da nisa to ki da shi ko da tashi mai koyon kwana da nan na ba na ko ko su ne ya irin suna yi a kan cikin bugu yi na kawai a kan azirar ne tsawa kawai su ɗauko ta al'ada ne tsawa kawai su niyya wata kawai su ɗauko ana idan su ma su kai amma in ya kasance ta gaya suka mamu nan ta wanda kwadda wando ko shi da wando ga inyamurai ne na suna da ya koyi ko ko kuma irin yan ko kuma wasu da ba su ya yi ne da suna sun kai koyi amma wannan gaba ne tabbata duk wanda ka gani da wata kawa da nan galan da ya ko ko dai ga rabu a gani ko ɗan boko ma zuwa a ga rabu a mai ka zara da wannan suna ko shi kai su kusa ne da kafin ko mu na mu ba al'ada ba shi ba ne na al'ada ba tuwa ne na na ta bi da kafin da kuma ne ce a inda bar amma bin ya ce zama da kai ma da ko ya halatta a mata niyya kuma in ana niyya ya ake yin ya ce sanda janaba ya halatta a mata niyya ina ne a ake niyya a innama al'amalu bin niyya to inda ma da kullu bai imani aiki yana da niyya duk da aiki wanda ya kasance niyya mu kamar kammala cikin niyya to yana da niyya a sanda janaba ibada ce wanda ya kasance tana da bukata da niyya kuma niyyar sallar jinaza za ka ce kayan niyyar sallar jinaza al'adun al'adun mai na wayar tu salatar jinaza ta al'adun mai muqtadin bil iman ko idan min iman in za ka niyya da zarci ka da in za ka yi da Hausa ka ce na niyyar sallar janaza ga wanda mutunci da koyi da ni sai kai kafara in kai kafara ka ce Allah ya gafarta ma Allah ya gafarta mana ko ka kafara ka ce alhamdulillah rabbil alamin Allahumma salli ala Muhammad wa sallim Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mana in ba ka kai salatin ba ba ka yi addu'a ba ba ka da sallah sai in ka salati ka yi addu'a in ka yi hamdala ka yi salati ka yi addu'a da yarenka a na niyyar sallar janaza ga namiji ko ga mace ko yi da imani ko na niyyar sallar janaza ga maza ko mata ko yi da imani ko na niyyar sallar janaza ga maza da mata ko yi da imani ta ga wannan shi ke nan sai ka ce alhamdulillah ya rabbil alamin wasu salatu wassalamu ala rasulillahi Allah ka gafarta mu wani Allah ka kifa wani ko Allah ya gafarta mu Allah ya kika mushi a hadisi sun kike shi kai da yake baka yarda da shi yana ta shi

ya ci hotun ya rika a ɗaya guda biyu sai wani zo da ya sai da kashi biyu shi shi ko wani mai kofi shan taɓa ta kama shi bishi shi daga shi Ta ko na cikin ce gashi shi ko sai biya to mun yi bayani mun ce ƙa'idodi na na ainihin maluma fahimta ce ta maluma ga hadisi Wani imamu na da ke fahimci hadisi haka zai tabbata masaba kuma ba bayani haka ba su sahiya wanda wani imamu ya fahimta haka zai tabbata masaba ne kuma haka bai da su iya don haka da duk wanda an maliki bai koyi da mai bai koyi da wanda kasance mai koyi kuma in yayi koyi da mai koyi bai ta falla abin da sanar nan ka shi koyi shi ne ko sai ma koyi kai to mai koyi na koyi da mai koyi mai koyi da koyi da mai koyi saboda ni ka ga ita ba ta ne koyi shi shi ma ne koyi abin ya zama kusa su ke da za su musu malikiya ba amma wasu masu ba su yi da ana yi amma ne ya ba ne kuma ina umarni wa zamu kula da kula da malikiya abin nan muharram ko muharram ta farko da yau awal ko su ne muharram ta fara yau awal to sannan rajabin mutala shi adam muharram safar da biyu awal wanda su ne a shirin gwamnati watanni masu masu alzama masu muharram safar da biyu awal sannan rajab hudu na manzo Allah ya ambata Muharram Safar da Allah

ai kamar yana tambaya a kuma da ya kasance sana'ar da mutum da yi sai ya samu wannan shafari a wannan bai komi in ya kasance sana'a ta tafi da samar ka samu ɗan wani babu komi nasa amma kana kwanin kana al'ada mai ce ce in ka da wani sana'a ka za ka wannan babu komi nasa